سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد غسلنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واحتدى بسنته وجاهد سبحانه وتعالى بمعلوماته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشاهد يحيى ويحيى المنام الآخرة هجرة الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة في مثل ثلاثين بير Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kaddarawarsa ya ba mu iko domin ci gaba da lamarin wannan littafi mai suna aqidatun qadat shabab ash-shi'a ila al-haq la ash-shaykh Sulaiman bin Salih al-Farashi hafizahullah ta'ala muna za mu tashi tambaya ta 85 abang magana قال يجي لقد وجدنا أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال يجي لقد وجدنا حقيقة من سامة anna muhammad abna abdillah lallai muhammad dan abdullahi bin amru bin usman dan amru dan usman bin affan dan affan wato shi kan ta gidna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu kenan shi wannan muhammad din jika yake ko dan jika na sayyidina usman jikan sayyidina usman ibn affan jikan giduna Usman ibn Affan mun sama ummuhu Fatima bint al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib ridwanullah ta'ala anhu mamarsa ita ce Fatima diyar al-Husayn shi kuma sayyidina al-Husayn dan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kun ga kenan shi Muhammad ibn Abdullah ta ɓangaren mahaifinsa jikansa giduna Usman ibn Affan sannan ta ɓangaren mahaifiyarsa shi kuma jikan Sayyidina Ali ne radiyallahu ta'ala anhu kakarsa mace ta wannan ɓangaren ita ce matar Sayyidina Ali diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Fatima radiyallahu ta'ala anha wacce ita ce shugabar matan aljanna na na fasu Iyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi yace game da ita Fatimatu bid'atu minni yuziha yuzini ma azaha na na Fatima wata tsoka ce daga na da abin da zai cutar da ita to ni ma yana cutar da ita to shi wannan Muhammadu ibn Abdullahi din jikan sayyidina Usman ta bangaren babansa kun gane ai ta bangaren mahaifiyarsa kuma jikan na na Fatima ce فجدته هي فاطمة رضي الله تعالى عنها kakarsa ita ce na na Fatima radiyallahu ta'ala anha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وجدته عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه sannan kakanta shi kuma shine sayyidina Uthman kage ta ɓangaren mahaifinsa ta mahaifinsa shi jikan na Usmanu sannan ta bangaren mamarsa shi jikan na na Fatima radiyallahu ta'ala an hani wato jikan sai suna Ali shi wannan Abdullahi da kuma ne ya mana wannan shimfiɗa akwai inda yake son ya kai sai shi wa huna su'alun mufridun Shi'a? a nan akwai wata tambaya wacce za ta zama ta sa yan shi'a a tsaka mai wuya هل يصح kula da يكون mata? رضي الله تعالى عنها حفيد ملعون shin yanzu zai yiwu a ce iyar a ce a cikin jikokin na na fatima jikanta tsinanne zai yiwu zai inganta ya inganta a wajen yan shi'a sun yadda cewa a cikin jikokin na na fatima rafi Allah ta'ala ana akwai tsinanne wanda kuma su suka tsine mishi لأن بني أمية عند الشيعة ومنهم محمد الذي ذكرناه سابقا هم الشجرة الملعونة في القرآن أوجل أن شيعة بنو أمية باكي إذن سيدنا عثمان بن عفان su banu umayya quraishawa ne suna haɗewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙabilun larabawa in aka cire banu hashim to ba waɗanda suka fi dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar banu umayya shi kuma sayyidina usman ibn affan daga banu umayya yake kamar yadda sayyidina abu sufyan baban sayyidina muawiya shi ma daga banu umayya yake kamar yadda shi kanshi sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu ma shi ma daga banu umayya yake to gashi nan yanzu akwai aure tsakanin jikan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala jikan ya sayyidina Ali wacce sunanta Fatima ita ta zo daga Banu Hashim wanda 'yan Shi'a aqida su sun gina ta ne akan danganta kansu zuwa ga Banu Hashim wanda su ne suke cewa su kadai a gefe guda kuma ga Banu Umayya su kuma a wajen yan shi'a su kilannu ne su Allah ya tsine musu albarka sai kuma gashi aure ya gudana tsakanin jikan banu umayya jikan sayyidina Usman ibn Affan da kuma jikanyar banu Hashim wato jikanyar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma diyar wadda jikar ta bangaren Fatima domin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya auro su mata bayan na na Fatima kuma sun haifa masa ƴaƴa to wannan ƴan jikanyar na na Fatima Allah ta'ala anha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aure ya gudana tsakanin su da jikan Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu to a wajen yan shi'a waɗannan banu Umayya dangin su Sayyidina Uthman ibn Affan baki ɗayan su wanda shi wannan Muhammad din jikan sayyidina Usman din ai daga cikin banu umayya yake shi kuma ya auri wata daga cikin banu hashim a wajen yan shi'a kuma shajaratul mal'unatu fil qur'an su ne wannan bishiyar da aka suke nemawa a cikin alkur'ani idan yan shi'a suka tashi fassara wa shajaratul mal'unata fil qur'an sai su ce ash-shajaratul mal'una hiya nasabu bani umayya dangin banu umayya sune a shajarar mal'una fil qur'an yanzu kaga sun tsine hadda sirkin su kenan wanda ya auri wadda suke dangantawa kansu zuwa gare su kuma suka ce dan su suke addini su suke bi kuma suke karewa ga kuma su hukunta ta ce tsakaninsu kada mu manta ƙarfin surkuntaka a musulunci daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana na ƙarfin dangantaka akwai surkuntaka yace wa ja'alakum nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira wa kana rabbuka basira Allah madaukakin sarki shine wanda khalaqa min al-ma'i bashara shine wanda ya halitta dan adam daga ruwan maniyi فجعل ya sanya dangantaka da kuma تكما daga دقتان adam. shi yasa daga cikin abubuwan da suke jawo gado akwai sarkuntaka akwai aure shi sannan cikin abin da ke jawo ka ba za ka auri wata mace ba akwai sarkuntaka mutumin da ya auri biyan wata mata wannan matar ta zama mahaifiyarsa har abada ba zai aure ta ba ko su biyu suka rage a duniya har abada tun da ya riga ya aure yarsa wannan uwa wannan uwa ta yarsa ta matarsa ta zama uwar shi a shar'anci har abada ba zai aure ta ba ko su biyu suka bar rage a duniya daga shi sai ita to ba zai aure ta ba tun da ya aure yarsa kaga ashe tsuntaka a musulunci wani abu ne mai girma shi yasa qur'ani ya hada karfin su ja'ala minhu nasaban wa sihra Allah mana mutum sarki ya sanya nasaban wa sihra ya sanya dan adam a matsayin dangantaka a ce wane baban wane ne wane dan wane ne wane jikan wane ne wane kanin wane ne wane wan wane ne wanda ita ta haifi wane sannan a gefe guda kuma sai a kawo surukai sai wanda ai surukan wane to yanzu akwai surkuntaka tsakanin banu hashim wanda su ne dangin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai banu umayya su kuma dangin sayyidina usman ibn affan a wajen yan shi'a su sai na Usman ibn Affan gabaki ɗayan su Allah ya tsine musu wal iyad billah in sun tashi fassara wannan aya cikin suratul Isra'i wal shajarat al mal'unah fi al-Qur'an ce hum nasabu banu umayya sune dangantakar banu umayya sune ake cewa shajarat al mal'unah fi al-Qur'an a wannan kusiya to kafin sun tsine hadda sirkin ciki ne shi yasa ma ne yace huna su'adun mu'ridun bi shi'a wannan tambaya ce wacce za ta kwakwalwar yan shi abu za su iya ba da amsa kuma wannan kaga ba wani abu ba ne titi ake bi layi layi Allah ya tsine ma umayyawa Allah ya tsine ma yazidawa duk ranar goma ga watan al-muharram ranar ashuwa ta sun wannan in baka gani ba a titi za ka gani a talabijin duk ɗan shi'ar duniya abin da suke ke kaga hadda shi da ka san abin da zai cutar da mutum shi ne idan aka jahiltar da shi aka hana shi ya karatu aka bar shi da waƙe-waƙe da raye-raye da fullaye da yawace-yawace da bakaken kaya Allah duk abin da wani ta da'uhu ila guda, wani wa lam yahtadu ila duk abin da za ka kira su zuwa da shi na shirya ba za ka yi shi ba ko da an riga an cusa musu jahilci da ilimi a cikin zuciyarsu su dai da ilimi ba wasu abinda kawai aka sa musu addini ne su waƙa ke jiki su yawo a jiki, sai kuma a koya musu tirenin da guje-guje ke nan, sai kuma biyayya da bayin Allah bayin Allah zaɓaɓɓu waɗanda Allah madaukakin sarki ya daga su a cikin alƙur'ani ya ambace su da alkhairi ya ce mutum imanin shi ba zai cika ba sai ya gaba da waɗannan bayin Allah shi ne wannan amma ga ina da kaga wannan ba kaga bane bayan alittafan su gashi nan in sun tashi tafsirin wa shajaratan mal'unata fil qur'an sai su ce banu umayya ake nufi za ki kuma hada dangin hadda firikin firikin na na fatima radiyallahu ta'ala anha yana cin banu umayya amma kuma suna ce Allah ya tsine mu umayyawa tambaya ta 86 laqad jama'a ash-shi'atu li a'immatihim bayna al-'ismati wat-taqiyya hakika 'yan shi'a sun hada ma shugabanninsu a immominsu guda goma sha biyu nan sun haɗa musu wasu abubuwa guda biyu abu na farko al'isma abu na biyu al-taqiyya me al-isma na nufin rashin sabo idan an ce fulanun ma'asumin ana nufin ai la yuzlibu wa la ya'si baya sabo baya ɗaukar alhaki shine ake ce masa al-ma'sum aqida ahli sunna wal jamaa abinda ya tabbata a nan sosa la ma'suma illa annabi ba wanda yake da isma ba manzo ba shi kadai ke da isma shi kadai ne Allah madaukakin sarki ya kare shi ba zai yi sako ba amma duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kuma mahallul li ad-dall wal isyan sai iya sako sai iya dalil iyaka Allah madaukakin sarki ya masu imani yace wallazina idza fa'alu fahishat aw zalamu anfusahum astaghfiru Allah استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون masu imani idan suka aikata alfasha kowane irin sabo ne musulmi zai iya sabo imani zai iya sabo komin imanin mutum Allah zai iya jarraba sai ya amma ne istaghfirullah da sun yi sako sai su istighfari su tuba astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi sannan kuma su yi ilahi su yanke su daina yin wannan saba amma duk wani dan adam zai yin sabo sannan sifar su ta gaba wa lan yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sannan ba su dutsewa su ta kafan, alhali sun sun saban sabo ne wannan sifa ce ta masu imani amma wannan bai ba su dama su zama ma'asumai ba ma'asumi shine wanda kwata kwata ya sabo su a wajen yan shi'a a imman guda goma sha ɗaya farawa daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu karewa zuwa ga mahaji dukkaninsu ma'asumai ne ba sa sabo ba sa ɗaukan alhaki ba su da alhaji kwata kwata ba su da mun gane to sun ba su wannan sifar ta isma sannan wata qiyya sifa ta attaqiyya ko aqida ta attaqiyya a wajen yan shi'a tana da cikin rukunan addini wajibi ne mutum ya zama yana da taqiyya ne taqiyya shine baddabani mutum ya je wajen waɗanda ba ‘yan uwansa ‘yan shi'a ba, sai ya rika nuna musu tare ake, don za a yi alwala sai a iri ɗaya, in an zo sallah ya irin sallar duk abubuwan da ake yi ya irin nasu, amma idan ya koma gefe, sai ya je ya nashi na addininsa na shi'a, shi ne tafiya. Tafiya na nufin kariya. wato mutum ya ba kan shi kariya daga wanda ba ɗan shi'a ba kai ya gane cewa shi ɗan shi'a ne shi ya sa wani yake cewa at-taqiyya al-nifaq fassarar taqiyya munafirci domin munafiki shine zai zo wajen wancan qur'ani ya tabbata sai sai la ilaha illa mutabdilina bayna dalik la ilaha illa wa la ilaha illa dabdabina da zalika suna rawawa ne tsakanin waɗancan da waɗancan ba su can yau ba su can duk mutumin da ke da wannan sifa Allah ne munafiki mutumin da ke son waje kowa ya yarda da shi to da yau ya je wajen waɗancan gobe ya je wajen waɗancan ya zama kayan da. mumin ku mumin wannan da biyu karuwanci kamuwancin addini ake ce masa la ilaha wa wala ilaha illa kun ala aljajja zama a tsakiya zama tare da gaskiya dan ladina amanu taqullah wa kunu ma'as ya gurin da kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku zama tare da masu gaskiya ba neman mutane su yadda da kai ba rika baka na ce fa me zai maka إذا صح منك الود فالكل هجين وكل الذي فوق السعاد تراب أليس فتحلو والحياة منيرة وليس ترضى والعنام غضاب ولينا منازات إذا ألا وليتك تحلو يا ألا إلا ما في من جاك والحياة منيرة غايواتي من آج لا يجد حكام ليتك ترضى يا الله لا ما قيدتني والعنام غضاب سورة مثل دسي توشيدني تاني ثم مجالي تنوشيدك مجالي تنوشيدك مجالي تنوشيدك إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي كرامها لآمها إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها، wani mai hikima ya ce idan dangi na mutanen kirki sun yarda da ni to lalatacin suna nan ba za su yarda da ni ba Shi ne sai wani ce wa kadhalika idza radiyat za ta la an ka kiramuha idan kuma lalatacin suka yarda da kai mutanen kirki ko ba za su yarda da kai ba abinda ake bukata shi ne ka nemi yardar Allah kar ka nemi yardar wani sai an a haula wa an a haula ɗan shi'a suna da wannan aƙida ta tafiya a hukumi ne daga cikin rukunan aƙidar shi'a tafiya to sai suka haɗa suka ce a imman suna da aƙidar suna da matsayi na isma sannan kuma suna tafiya ne sai ma ne wa kuma cikin da hali mutumin da ya zama ne ai ba zai taɓa zama kuma yana tafiya ba kishiyoyi ne guda biyu da taqiyya da isma ba za su iya haduwa a wuri ɗaya ba idan aka ce da masumi ne to ba zai zo kuma yana yin abu ya ce ya yarda da kai amma a zuciya bai yarda da kai ba ko ya ce ya yarda da abin da kake yi amma a zuciya shi bai yarda da kai ba da isma ke nan domin ya aikata sabo ta iya sabo ce aikata sabo dan ka yi wani ya yarda da kai domin duk abin da kai aikata na aƙidan wani kuma kai ba kai imani da wannan a zuciyarka ba to munafici kai ke baka yadda da abin a zuciyarka ba amma saboda ai mudahana ana ce masa mudahana shike ba a dan yin abin nan shike ba saboda a zauna lafiya kuma lafiya yana tabbata ne akan bin Allah in aka bi Allah to shike ne kowa ya zauna lafiya kuma a tsaya abu addini sau da kafa shike kawo zaman lafiya duk fitintunin da musulmai suka shiga a cikin wannan duniyar a yau sun saba ma Allah ba abin da musulmai ba sa yi na saban Allah su tuba su gani Allah a shirye yake gafarta musu kuma Allah mu da kuci suke sa rayuwar su ke daɗi me yasa magabatan mu rayuwar su ke kyau ba sun yi watsi da saban Allah bane su rike da'a Allah shine abin da ya ba su zaman lafiya alal aqalli mutum zai samu kwanciyar hankali yanzu ko ba kai da kwanciyar hankali in ba ka da kuɗi cikin tashin hankali ne idan kana cikin tashin hankali ne ba wani abin da yanzu a duniyar nan zai kwantar maka da hankali in ba addini ba. addini ne kawai idan mutum ya rike shi zai zama yana da kwanciyar hankali mutane na ta hauma haumar su amma shi yana da natsuwa a zuciyarsa in musiba ya gani zai istirjari da ya istirjari kuma zai samu natsuwa a zuciyarsa in shi ta shafa in ma ba shi ta shafa ba ya yi istirjari da isma da tafiya ba za su haɗu da su ko addinin shi'a sun haɗa ma a imman su waɗannan suna cewa a imman su na tafiya sannan kuma a imman su ma'asumai ne bi annahu mal fa'idatu min ismati atimmatikum malam yace me ye fa'idar isma rashin zunubin da shugabanninku suke da shi idza kuntum la tadruna sihhata ma yaquluna wa ya'maluna idan ku ba ku san ingancin abin da suke faɗa ko suke aikatawa ba domin ai imani na shi'a zai iya zuwa ya je ya haɗu da wasu sai ya aikata wani abu in ya aikata wani abu ya yi ne a matsayin tafiya, to su mabiyansa ya za su gane ingancin wannan abin da ya aikata daidai ne ko ba daidai ba ne قال ما أن تسعة أعشار دينكم التقية دوما كشي تعت goma na addinin shi an ci da giya ka ga a Najeriya na sha faɗa mana da haka aka fara lokacin da aka zo a Najeriya tun wajen 1979 da tara lokacin da aka yi juyin juya hali na ƙasar Iran Ayatullahi Khomeini ya zo ya taho daga Faransa aka zo da jirgin sama da jirgin sama Faransa ba aka zo da shi daga Faransa ya taso ya zo ya zo Iran lokacin sha sarki sha ya zo aka rika watsu takardu ana watsu takardu ana cewa ai masha ta waye shi ma sha kan faɗan shi ne ana da takardu ana da takardu aka yi aka yi juyin hali ya zama shine murshidin kasar Iran wato shugaban addini aka zaɓi shugaban ƙasa na farko shi shugaban ƙasa na farkon ne yana ƙarƙashin wilayan wannan murshid ne wato ayatul lahi suna da constitution da komai a ƙarƙashin abin da suke cewa wilayatul faqih shi yanzu ai ayatul lahi a matsayin waliyul faqih yake to a Najeriya dai dai wannan lokacin aka su kuma akwai haraka ta yanke kuwan a masa sai aka fashe da yanke kuwan ashe shi'a ake so a kawo Najeriya sai suka danganta kansu zuwa ga ikuwa suka sama kansu suna Muslim brother Muslim brother ko Muslim brothers a Masar ana da jama'atul ikwanul Musulmi, wanda eh, al-ustaz Hassan al-Banna Allah ya gafarta masa kurakuranta ya kafa da manya-manyan malaman su gasu nan a duniya sai su uku kwanan nan ma ɗaya daga cikin malaman su yau Muhammad Kudu kuma a ji kenan da sauci yana kasa a kasar Saudiya ya rasu a Riyadh a Makka Ummul Qura profesa ne a jami'ar Ummul Qura ya rasu ta ke kenan ina ji to aka fake da wanda aka ce ai su ake ake kiran mutane a zuwa ana cewa ce Ibrahim lokacin waɗannan duk ƴan shi'an waɗannan lokacin duk bajabaje su suke ba san ma abin da aka yi a wancan lokacin inda aka basu da shirme da guje-guje a lokacin a Najeriya mu muna yara a lokacin mutum zai zo in aka ga mutum da tsangalallen lawan lokaci a ce mushi dan shi'a in aka gan shi da ke sai a ce masa dan shi'a a lokacin haka ba aka fara yi amma yanzu ba masu gaba da lawan lokaci kamar yan shi'a lokacin buradin haka ake yi da dangalallen wani kuma duk littafan da ake karantawa duk littafan da ake karantawa littafan yanke kuwa aka fara karantawa ila shabab na رسالة ko الشباب ta'ali majmu'at ar هو din التعاليم مجموعة الرسائل تنسى sa'id سعيد jundu جند الله wa akhlaqan jundu الله tarbiyatan التربيه الروحيه اللي تكون في كتب ابن سوما عالم في التاريخ لتفسير تفسير دلال القران اللي تكون كان الشيخ محمد قطب ابن سوما بين المفاهيم ينطبع الصحه تقول اللي تكون لو كنت سباك كرم دعوه شيخ في رياض الصالحين اللي كفيني na sunna ake karantar da mutane ko da dai akwai kurakurai a cikin wasu littafin waɗanda suke littafin littafin marubuta kan kai tsaye suna danganta kansu zuwa da sunna ba su taɓa mafarkin su ce su ‘yan shi'a ba ne. To haka aka faro aka aka buɗe ana kai ana kai ana kai aka ce kuma daular musulunci ake son a kafa in matasa ‘yan boko a lokacin suka yi. Aka kwashe mutane shi ana son sai an je tsakiyar teku ne a kifar da su. Allah ya sa wasu da yawa suka gano. ka gane ba gaskiya ake son a yi ba a ake son a yi to kaga kaga kaga shi ne ba, to ta kiyya ce ba wannan ku fahimci wannan kiyya daga shi ne ba Ta kiyya sai a kalli ne matsalar eh kaza ne a lokacin a ƙauye in an je sai a ce a azzaluman hakimai da azzaluman daga kai to shi ko ba kauye dama wani hakimi ya cinye mishi fili filin kakan shi shi kenan kawai eh, shi kenan kawai Allahu akbar kalmar izza ta fula labarkar kalmar izza ba mu ba sai mun kara ko ba ma sai mun ce shi ke haka aka yi rudar da mutane aka cuci bayan Allah wannan kai ya fake har aka kai lokacin da gabaki bai bayyana shi'a a Najeriya ta zama harka ƙungiya wacce aka san santa gabaki ɗaya ana fitowa fili a ta shi'a bata wuce lokacin wannan mutumin ba shugaban ƙasar nan da ya kawo demokaradiyya a Najeriya me sunan shi Abdulsalami Abubakar kakkan fitowa a kenan da fito ƙalo-ƙalo ba a jin kunyar mutane ba a tsoron Allah mutum ya zai ce shi dan shi'a ne ya bayyana maka ba a wuce wannan lokacin ba ga sunan ka koma shekarar alif dari tara da da da da da da da da da da da da wannan lokacin shi ne a ta bayyana a Najeriya ta tuba tuba zamanin abata ana ce mutum an nuna mutum ma sai shi ba dan shi'a bai zamanin abata kaga wannan haka ake yin waɗannan abubuwa ko mutane su kulle kwakwalansu su kulle zukatansu ba za su fahimta ba saboda Allah madaukakin sarki bai kaddara musu su ba wannan shi ne lokacin da shi a ta bayyana to har yau suna yi wa mutane tafiya in ka tafi a irin jami'o'i malaman jami'o'i da yawa a yanzu irin yan boko waɗanda ba su san addini ba kawai su boko dalla shi ke nan sai a taɗa to sai a ba su mutumin da bai yi addini ba to duk bai san ilimin addini ba duk aƙidar da aka zo da ita zai iya ɗauka ko ne aka baka za ka iya ansa ba ka kura a sa mata fatar akuya a yi mata kafan ƙarya a sa ta tarka kukan ƙarya da sunan akuya ne ashe ka je ka za ta a garkanka sai ka zo gobe ka ga duk ta maka banda ta kubbarma musu ciki ta ci ta ci na ci ta gaggasa na gasa to da taqiyya da da isma ba za su iya haduwa ba amma ne to wa bima annakum taj'aluna at-taqiyyata thawabaha wa martabataha hadi martabati as-salah in shi'a a wajen su taqiyya la dakka da matsayin ta kaba sallah ne domin tana cin arkan na arkan dan addinin بحيث أن تارك التقية كتارك الصلاة لمن أوجن أي شيعة أمر يدي يتبت عشان بحار الأنوار لمستدرك الوسائل لتفين لأي شيعة إن تبتت الشواء تارك التقية كتارك الصلاة تبوت من تبيل تقية bin zuwa wajen mutanen da ba ‘yan uwan shi ba ‘yan shi'a ya nuna musu ai tare ake don ya kwashe kafa kamar mutumin da ya bar sallah ne haka yake a wajen yin shi'a wa anna tis'ata a'shar din wa taqiyya sannan kashi ta a cikin goma na addini a wajen yan shi'a taqiyya ce in ba taqiyya ba addinin shi'a a wajen yan shi'a in dai babu taqiyya to ba ba kai ba dan shi'a ba ba ka taqiyya فلا شك أن أئمتكم قد عملوا بكل الأعشار التسعة ما لن يتثبت شما قبلنك سني أي إذا قصوتر النجد غوبة وهذا يضاد إثمتهم المعزومة وأنكم يتثبوا دا فهو كتبات الدنيا mutumin da zai raina da kiya yana nuna abin da ke zuciya shi daban abin da ya bayyana daban abin da ya faɗi a baki daban abin da ke zuciyarsa daban ina isma a tare da shi ainihin su masu ruwa ba yi da isma ya cire wa kansa isma wannan aƙida ce ta shi aƙiyya in baka gane ba shi ne sai sun yi ƙarfi su kula mutum ya yi ƙarfi su kula ko inda yake jin ya isa ko shi ya bayyana cewa shi dan shi ne kamar yadda yan gidan wanda suke yin abubuwa da a gidan dai suke yin nasu shi su ne yan shi'a har ma wani shiri suke da shi wai wai akidin shi'a daga bakin su akidin shi'a daga bakin su bukari yin waɗannan su su ne wanda suka kafa shi wannan mai magana mai yin wannan shirin na eh, akidin shi'a daga bakin su shi ya dangan zariya ne a sabbin shirin wata Ana iya cewa a zariya shi ya fara bayyana shi'a shi ya fara bayyana shi'a ya daɗe kuma yana shi'a tun kafin shugaban yan shi'an zariya ya zo to shi yana shi'a har wani littafi ya rubuta shi'a da aƙidodinta tsohon littafi dan ina jin na karanta littafin jiya da shekara ashirin da suka wuce da hausa aka rubuta littafin shi'a da aƙidodinta shi ya rubuta wannan wannan wannan fitina ce tambaya ta da bakwai. 87 yatanaqadu shi'atu inda ma yastadilluna ala akim ala imamati akimatihim bi hadith as-saqalain ha in shi'a suna tukka da wawara a lokacin da suke kafa hujja da hadisin as-saqalain akwai hadisin da al-imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma isnadin sa ingantacce إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإسرتي أهل بيتي وانزلنا سنة يتي نابن بك أبو بيو كتاب الله الثقلين ولا الذي كما سنوي كتاب الله وإسرتي كتاب الله يا لينا. أهل بيتي سوني إن جدانا نابن بك سنة نابن بك karanta shi ku yi aiki da abin da ke ciki sannan wa ikrafi sannan ku kaunaci dangi ku kaunaci yan gidana ku kaunaci dangi na to sai su kafa hujja da wannan hadisin cewa hadisin yana nuna cewa manzalin sama yana nufin a imman su guda goma sha biyu ake nufi kuma ita man manzalin salma ko iyalinsa ai ba su kaɗai ba ne waɗanda an sha wannan tambayar me yasa in shi'a suka mai da shugabancin gadan suka mai da gadan shugabancin musulunci gidan sayyidina al-husayn alhali ga sayyidina al-hasan yana da 'ya'ya kuma shine babba mun ba wannan tambayar a baya me yasa suka zaɓi sayyidina al-husayn me yasa suka bar sayyidina al-hasan sayyidina al-hasan yana da 'ya'ya kuma shine babba yanzu gidan Saudi Arabia ai gadon mulki suke ko gadon mulki suke har yanzu ƴaƴan Abdul Aziz ba su kare ba shugaban sarkin su gaba ki shine Abdullah bin Abdul Aziz ko Al Saud sannan eh, na biyu mai bi masa wanda in ya mutu shi in Allah ya sa shi ya riga mutuwa to shi zai gaje shi shi kuma shi ne Salman ibn Abdulaziz, sannan kwanan na aka naɗa rabi mataimaki na biyu wanda idan na bankon ya mutu shi ma to yana da shi kaga har yanzu suna bin wa wa wa in ka taho daga Abdul Aziz din haka har shi baban nasu na asali da aka yi Faisal aka yi Khalid aka yi abin nan Sa'ad wasu kuma suna mutuwa tun kafin a kai ga zama haka su zama sarakuna ku kaga in adalci za a yi kenan a tsarin gada ai babban washi ya fi kamata ya zama ya yi gado ko ba haka bane ba kani ba sai dai idan babban wannan ya zama sabu sai na alhassan radiyallahu ta'ala anhu ba sabu bane sannan ƴaƴansa ba sabu kai bane to me yasa aka tsallake shi aka tafi gidan sayyidina al-Husayn to suna kafa hujja da hadisu sahalai malai ce summa najiduhu sai mu sami yan shi'a yukaffiruna man ta'ana fi taqli aw asghar sai mu ga suna kafarta duk wanda ya soki at-taql al-asghar at-taql al-asghar shi dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidansa a wajen yan shi'a duk wanda ya soki a imman ya zama kafi wa hum ahlul bayt kulli ahlul bayt bi khilaf man ta'ana fi al al-akbar sabanin wanda ya soki al-thaql al-akbar nauyi mafi girma wa huwa al-qur'an shi ne qur'ani wal yaquluna innahu mujtahidun mukhtisun faqat wa la yuqaddiruna dan suna cewa idan mutum ya soki al-qur'ani koye ijtihadi ne ya kuskure saboda haka bai zama kafiri ba mutum ya zo ya fito da wata aya ya ce wannan ayan ma akwai kuskure a cikin ta ga wajen yin shi'a bai zama kafiri ba sai dai ma mujtahidi ne shi mujtahidin da ya kuskure kaga a ka'ida mujtahidi idan ya kuskure zunubi yake da shi ko lada lada so daga idan mutum ya soki alqur'ani a wajen yan shi'a to lada ma zai samu amma idan ya soki ahlul bayti ya zama kafiri ya yanzu misali wannan mahadin da suke faɗi mahadin da ba a san shi ba na sha faɗa mana shekul islam taimiyya yana faɗi ce a cikin abubuwan yan shi a wanda ya ban mamaki shi ne mahadi shi ya fi mamaki saboda labarukan mahaji sun fi kama da tatsuniya ku zo mu ji ta giza da koki mahadin yan shi'a kenan ko da za ka zo ka faɗi wannan yanzu ni da na faɗi wajen wannan dama tun da ayyami a wajen yin shi a yin kafiri eh mustabahu dalili ne to yanzu da na faɗi haka na ce mahajinsu ya labaran sun kuma kama da tatsuniya to na zama kafa. amma yanzu da mutum zai zo ya ɗauko wata aya alƙur'ani ke ce yana ganin akwai kuskure a cikin wannan aya larabcin ta ma ba haka ya kamata ya zama ba Ka saba ma hawo ka saba ma ya shiga nan ya shiga nan a wajen ɗin shi'a yana da lada ɗaya saboda ya istihadi in ya kuskure yana da lada ɗaya in ko istihadin nan ne da ya tsoci alƙur'ani haka ce tsarai eh, fa haka ne wannan ayar fa ba daidai ba ce da ladan shi saboda idan mutum ya yi istihadi ya daidai a shari'ar musulunci lada biyu ne amma idan ya ijtihadi ya kuskure yana da lada daya ba wajen yin shi'a mutum ya soki ahalin bai ya zama kafir amma idan ya soki alqur'ani to yayi kuskure ne kuskuren ma kuma yana da lada to da kabi inda ya faɗi shari to kaga ya za a tabbatar da hadisin sakalai har qur'ani zai da kima a wajen su baki dai sai mutum ya fahimci cewa wata aƙida ce da aka kirkiro da tince kuma idan kana son ka fahimci shi'anci aƙida shi'a an tattara aƙidin kafin a shiga a nemo musu abin da zai kare sai da aka kirkiri aƙidar sannan daga baya aka ruga sai a ce ah, to abu kaza ai zai goyi bayan sai a manna shi za za ka wani an manna sai sai dawo zai yi kamawa kamar talatin sai a sa sai ki mannuwa sai a faɗa abu ka za a ce ko ga hujjarsa sai ga kuma hujjar ta ki daidai da abin da aka ce ka sani sai ka Allah da ke ya ne ta Allah madaukakin sarki ya tsare bari mu karanta ta tamanin da ta fasce mu kai yanzu mu shi'atu anna sahabata irtaddu kulluhum illa adadan qalila aqida in shi'a suna cewa gabaki dai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sun yi ridda bayan ya rasu sai dai ɗan kaɗan daga cikin su la yatajawazu tab'atan ba su wuce su bakwai ba ala aksari taqdiri mafi yawancin taqdirin da yan shi'a suke yi sahabban da suke cewa ba su zama kafirai ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wuce bakwai ba sayyidina ali al-mubdad ibn al-aswad eh, bin eh, Ammar ibn Yasir wannan eh, abu zaɗin jifari to su ne waɗannan ne ba su wuce bakwai ba a wajen yan shi'a su kaɗai ne ba su zama kafirai ba duk jarin kwan manzan sama riddar su kai bayan manzan sama ya rasu wanda sai na ka'abu gudu malik rabi Allah ta'ala an a lokacin da bai je yaƙi ba a yaƙin tabuka yana ba da labarin abin da ya faru cewa bai zata annabi ba zai ba zai bai zata annabi zai gane shi ba bai Ke ce li anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma idin kathirun la yasma'uhum kitabun hafizun sahabban annabi suna da yawa wani littafi wani rijista ba zai iya tattara su ba ka ce ka tattaro yawan sahabban manzon Allah sallallahu suna da yawa wannan adadin da babu wani rijistan da zai iya tattara su a wajen yin a duk sun zama sun yi ridda saboda manzan sama bai iya tarbiyya ya gama rayuwarsa gabaki dai ashirin da uku shekaru ashirin da uku a matsayin annabi manzo cikamakin annabawa annabin da ya fi kowane annabi daraja da kima a wurin Allah annabin da Allah ya ba shi littafin da ya fi kowane littafi daraja da kima amma shi ya gama waɗannan shekaru ashirin da uku bai iya tarbiyya ba yana rasuwa waɗanda ya ma tarbiyya duk suka lalace babban kaka to shine sai mala yace wa su'alu tambayar da za a ma yan shi'a aina baqiyatu ahli albayt wai sauran ahli albayt in sun tashi lissafa sun ce sahabban annabi gabaki idan sun yi rubda sai bakwai wai to ina sauran ahli albayt ka auladi ja'fari kamar ƴaƴan ja'far ibn abi talib ja'far yayin sayyidina ali ne yana da 'ya'ya? daga cikin 'ya'yansa akwai abdullahi lokacin da Ja'far ya rasu manzo Allah sama ya je gidan ya rika shafa kansu a matsayin su na marayu to Ja'far yayin sai na Ali ai sai na Ali na cikin ahlul bait to wai ina ƴaƴan Ja'far su ma sun yi ridda amsa wa auladi Ali da kuma sauran ƴaƴan na Ali wai su ma ina suke wa ghairihim da makamantansu hal irtaddu ma'a man irtadda shin su ba wai sun yi riddan ne tare da waɗanda suka yi ridda Koko ko ne matsayin su ina kike su me ye matsayin su wannan tambaya ce malayi kun san duka waɗannan ba tambayoyi ne malayin su irin waɗannan abubuwa ga su fahimtar su shi zai sa mutum ya fahimci hakikalin da ake nufi da addinin shi'anci addini ne da aka kirkira domin a fata addinin annabi sallallahu alaihi sallam, a fatar da al'umma daga wajibi ne musulmai su yi karatu su fahimci addini daga inda ya zo kuma su sani cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar yana nan a rubuce an rubuta shi a cikin littafai kuma malamai sun yi aiki a kansa saboda duk abin da ya saba ma wannan abin da manzon kuma ya zo da shi bin sa ne bin sa sunan sa ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shige ta ya yi albarka a cikin rayuwarmu ya tsare mu daga talalaciya fitinin da suke faruwa a wannan ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana Allah ya tona a cikin masu wannan bala'i masu tayar da wannan fitina Allah madaukakin sarki ya maganin suna ganin abubuwa kullum ba su da dashi yanzu yau nake karantawa na ake kawai a Maiduguri wasu wani waɗanda ake ce musu ‘yan boko haram wasu sata wasu ‘yan mata wani yin bala'i ne wannan sannan ga wannan abu da ya faru shekaran jiya na tasha tashan mota jiya tashan mota ana tafi mutane fiye da saba'in suka mutu saura kuma suna cikin ciwo ba a san matsayin da suke ciki ba. Kuma mu taɓa ganin bala'i a ƙasar da kamar wannan yakin ba da aka yi to an yi shi ne can tsakanin sojoji da sojoji sai waɗanda aka yi ba 'yan sojojin sa kai amma mutum ɗan ƙasa ya zama bai da nasuwa bai da kuciya hankali ba mu taɓa ganin wannan bala'in ba kamar wannan Da da wajibi mu tuba ga Allah mu nuna ma Allah madaukakin sarki gazawanmu, da raunin mu rika tawassuli da kyawawan ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah mu dauki ya kawo mana da waɗannan fitinu abubuwa ba su da daɗi a ƙasar kuma musulmai ake ta istifa ake son sai an faɓɓugo da jijiyarsu daga ƙarƙashin ƙasa an tara tarihinsu a ƙasar nan da aka shirya ke kuma da ake ke ke ana kashe mu hissan kashe mu a zahi sannan ana kashe mu a wajajen ayyuka komai muni a baya sannan ana kallo a cikin irin wannan yanayin wannan mutumin da ke shugabancin ƙasar nan wanda shi ne kan uwar jabi duk abin da ke faruwa a ƙasar nan shi ne domin shi ne shugaban ƙasa shi ne awwal shi ne wanda za a tambaya na farko ya kasan nan ta shiga halin da ake take ciki wasu wawaye su faha hunka hunka su faha bula'a sannan suna ta aiki na ya za a yi mata kamfen kuma al'amurra sun yi nisa zai sake wasu shekaru hudu shi ke nan sai mu koma tarihin musulunci a Najeriya ba shi. Waɗannan mutanen agbiya waɗanda ba su da fahimta ba su kallon halin da makwabtanmu suka shiga da kamarun nan nan kusa kusa da mu. Babu musulunci ba tarihin musulunci a kamaru. Shugaban ƙasa ba yadda za a yi ya tsere da ministoci ko musulmi ɗaya ba zai saba a cikin ministoci irin shi ba aka tsara mana ma mutane mu za su gane ba irin wannan ne wajibi ne ne mun ka gyara halayen ko muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da ya fi karfin mu Allah mu rubuta mana maganin sa Allah mu rubuta ya tsare mu ya yi albarka a rayuwarmu abin da ya rage a cikin rayuwarmu Allah mu rubuta ya masa albarka Allah ya mabudiyar mu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya tare mu daga dana sai Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masoyansa kuma cikin masoyan manzon sallallahu alaihi wasallam Allah mu madaukakin sarki kayyaban mu da wani abu na kuskure wanda muke aikatawa ba ce sai ya ba mu izinin barinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki haka muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya san mun yi dan shi Allah mu da kuzuki ya kawo da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ya tsare mu daga fitinu waɗanda suka mutu a sakamakon yin waɗannan fitinu Allah mu da kuzuki ya karbe su a matsayin shuhada domin ba su cimma kowa ba ba su sha ma kowa ba ake zuwa ake kakkashe su Allah mu da kuzuki ya tsare اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكاكين بس ذكارين إليك أولين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نؤمنك بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمسلمين اماما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين